Le projet de budget pour l'année 2020 est équilibré en dépenses. et en recette à 2266,15 Da yake gabatarwa majalisar tsarin kasafin kudaden shekarar ta 2020, ministan kudin jamhuriyar Nijar Mamadu Diop ya bayyana cewa biliyan 2,266 na kudaden sefa ne gwamnatin ta Nijar ke fatan kashewa a baɗi domin bukatun jama'ar ƙasar da ke nuna an samu ƙarin kashi biyar da biyar daga cikin ɗari idan aka kwatanta da kasafin shekarar da muke ciki. Ministan ya ce gwamnati za ta sa ido sosai sosai don magance dukkan wata durba-durbar da ta shafi sha'anin haraji da na sauran hanyoyin biyan diyoyin ƙasa. Une attention particulière sera accordée au contrôle de l'administration fiscale dans tous les segments du tissu économique national. Yar majalisar dokokin ƙasa Maryama Manzo ta yaba da ƙudurorin da gwamnatin ta ce ta sa gaba a ƙarƙashin wannan kasafi. Abun alfahari ne muna tama kuɗin nan da aka sa eh, za a yi matalakawa aiki. marasa hali za a taimake su bisa ga haraka yin sana'a bisa ga haraka e, eh, rike kansu da kansu da mata da yara ƙanana duka ansa su cikin wannan kasafin kuɗi za a yi musu aiki. Sai dai matsalar tsaron da ta'addabi jamhuriyar ta Nijar da makwabtanta na ƙara zama ƙarfan kafa ga hukumomin ƙasar a sakamakon yadda wannan fanni ke ƙara laƙume maƙudan kuɗaɗe lamarin da ke shafar kason da aka ware domin inganta rayuwar talakawa. Ɗan majalisa Bukari Sani Zilli na da damuwa akan wannan batu. Wannan yaƙi yaƙi da ya zo yau shekara biyar diya da mu da harkoki mu Nijar ƙasa ce da muka san zaman lahiya waɗanga abubuwa da ake saye ko wani motoci ko wata bindiga ko wani kartushe ko jirage ba mu san su ba a da muna fata Allah Ubangiji ya kare mu da wannan zamani waɗanga kuɗaɗe a ce ɗaukar su muka yi muka sa su cikin yin likitoci eh, hanyoyi cikin karatu na 'ya'yanmu kuma cikin wadata ta al'umman. Kwada yake yaƙi da ta'addancin da gwamnatin ta Nijar ta sa gaba a 'yan shekarun nan na rinjayar bukatun al'umma bayanai na nunin tsarin kasafin na ɗauke da wasu abubuwan albishir ga talakawa. Ni ina so talakawa su san mun zo nan a domin su. muna ganin wahalolin mata wanda a cikin ƙauyuka menene wahalar su ina ne ya kamata ina ne babu mota wanda za a kai mace likita in ta yana nakuda ina ne ya kamata a yi lakwal ina ne ya kamata a yi interna ina ne ya kamata a taimaka mata su koyi sana'a a watan gobe ne majalisar za ta tafka muhawara akan wannan kasafi kuma a cewar 'yan adawa za su yi tsayin daka don ganin talakawa sun mori abubuwan da ake cewa an yi tanadi domin su. Sule Mummuni Barma, muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Nijar.